yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da da tara ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1434 daidai da goma ga watan february shekara ta da sha uku. wannan shine kasar na ɗari da arba'in daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sikasira sira wallafar profesa zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri idan jama'a ba su manta ba mun shiga al-mabhas al-khamis sira fi ghazwat bani mustaliq wuri na biyar wanda malam yake bincike da kuma bayani akan tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da yaƙin ƙabilar banu mustaliq da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda a ƙarƙashin wannan ainihin wato wuri bayan malam ya karantar da mu wannan tarihin yaƙi kuma zai karantar da mu irin darussan da ke cikin wannan tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama banul mustaliq yahudawa ne kuma ana kiran wannan yaƙi ghazwatul muraisiya mun ji cewa Mustalik ɗin makabi ne ga wani mutum wanda asalin sunan shi Juhau matu dan sa dan muraisiya kuma wata matattarar ruwa ce wadda ainihin kabilar khuza'awa suke amfani da ita da kaga in aka ce ghazwatul muraisi to ana bambanta wannan yaki ne zuwa ga inda aka yi shi in aka ce banul mustalik ghazwatul banul mustalik ana bambanta yakin ne da waɗanda suka jawo yakin aka yi shi don haka ka kiyaye ba babu bambanci kamar yadda muka fara bayyanawa jiya mun ji cewa asalin abin da ya jawo wannan yaƙi lokacin da aka yaƙin Uhud a wannan lokaci ne sai dukkan sauran larabawa sai suka ga lagon annabi sallallahu alaihi wa sallama wato sai suka ga cewa a ah, idan ya zama har Qurayshawa kabila ɗaya sun iya neman annabi sallallahu alaihi wa sallama da rikici kuma har nasara ta samu garin tare da cewa al'amarin ya zo ya juyo annabi ya juyo a kansu amma sai suke ga tun aka yi taron dangi za a iya gamawa da shi wannan shine abin da ya kawo yakin an yi wannan yaki a ranar biyu ga watan sha'aban hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta shiga shekara ta biyar. a nan na so in jawo hankalin yan uwa musulmi da cewa eh hijira ta biyar na hijira ta biyar a nan na so in jawo hankalin yan uwa musulmi da cewa ku dubi yadda rayuwa ta kan juya wani yakin ya haifar da wani wani yakin ya haifar da wani amma ina son ku gane asalin tushen yakin shine an tsogale annabi fada ne sallallahu alaihi wasallam ita makka birni ce kuma uwar gurare don haka kowane kabila daga cikin larabawa akwai shi a cikin garin makka yan asalin cikin gari ne ko kuwa ɗan bayan gari ne kaga dai dukkanin wanda ke makka da wanda ke kewaye da makka a jimillanci ana kiransu ƙurayshawa to amma ƙurayshawa kamar hausawa ne cikin hausawa akwai zamfarawa akwai kanawa akwai katsinawa akwai zage-zage da sauransu to cikin ƙurayshawa ba akwai zuhurawa su abdurrahman ibn auf akwai hashimawa su annabi sallallahu alaihi wa sallam da sa'ali akwai tamimawa su ne ainihin ko taumawa su ne su abubakar akwai adawawa ma'ana su ne banu adi su sai ibn umar wanda har shi ne salsalar ta kai ga rabi'atul adawiyya da bahaushe yake cewa matan malam badamasi dukan su qurayshawa ne amma kaga ga sunan daban-daban akwai umayyawa su ne su sai da Usman da su Muawiya to kowanne balarabe daga cikin waɗannan tare da kasantuwar shi ba ƙurashi to saboda bambancin irin yadda ƙabilar da da ita yana da irin al'adun shi kuma hatta ta gunkin ta saba daga wannan kabila zuwa waccan ƙabila. kuma kowa yana da yancin ya zo yayi to waɗannan masu addini kenan akwai yan kulab imrul qais waɗanda su kuma duk mu'amalar su gaba daya ta kare ne akan kada kade da shaye-shaye da caca da kwado da karta da dabo da abin da ya shafi harkan mata akwai su ma an ba da yanci kowa yayi abin da yake so akwai waɗanda yake sun fita ƙasar waje sun je sun gayyato addinai na ƙasar waje irin su warakatu ibn naufal da irin su ainihin sa'id ibnu zaid to mahaifin shi zaid din sun je ƙasar waje sun ɗibo wasu irin addinai daga ciki warakatu ɗan naufal ya taho da addinin christianity kowa an ba shi ‘yancin ya addinin da yake so akwai ƴan kalankuwa makana mawaka su ne irin su Zuhair ibn Abi Salma irin su Tarafa da makamantansu to a tsakani da Allah idan duk waɗannan mutane an ba su yanci kowa an sa mai ido yi abin da yake so saboda abin da yake yi din nan ba ruwan shi da kowa kowa ba ruwan shi da shi me ya hana a bar annabi shi ma abin da yake so ba shi ke nufi a zauna lafiya ba zuhairu dan harbi idan shekara ta ana kafa mishi rumfa mawaka su zo da sha'irai a tattaru duk abin da za a yi waɗancan 'yan kulab suna can ane musu rawar banjo ane musu disco su ma suna party sannan akwai dattawan banza 'yan burkutu su ne su abu jahal su ma suna can an dafa musu suna shan abarsu sannan akwai waɗanda yake su kuma masu addini ne na gargajiya waɗanda su ba abin da ya dame su za ka samu mutum ya tsayawa ya ara biyar zikiri yake yi yana kiran kiran sunan hubal hubal hubal hubal hubal hubal sai ya gaji sannan ya tafi kura an bashi abin da yake so wanda ya ga yana sha'awar ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi sai je ya haɗu da masu abu ba a taɓa tara kowa ba tsakani da Allah a ƙarƙashin irin wannan al'umma wadda ta zama contemporary in terms of religion politics social whatever wani dalili zai sa a hana annabi shi ya bashi ina fatan kun fahimci abin da nake son kai ku zuwa gare shi to sai aka ce amma shi annabi ba zai bashi ba kun ji abin da ya haifar da fitinar tun farko in ba haka ba annabi zai ci gaba da sallah yana karantar da jama'a ba shi da matsala da kowa in ka gaba ma ka zo in baka gaba ma ba kai tafiyar ka. to amma dukkanin su sai suka ga cewa barazana ce barin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin cikin yan kulab an samu wani ya shigo cikin addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo mutumin arziki a cikin ƴan daba an samu wani ya shigo cikin addinin annabi ya zama mutumin arziki cikin masu bautar kirista an samu wani ya shigo addinin annabi an samu masu bautar gunki an samu daga kowace irin al'umma to sai suka ga cewa to in aka bar mutumin nan ya ci gaba to baki ɗaya za a wayi gari zai zanzare kowa amma an manta cewa fa kamar yadda masu disco da yan party da yan bungalo a lokacin nan suke da'awar wasu shine in suka zo suka kafa party da'awa suke in ga gaba ma ka zo haka wadancan yan kalankuwa da yan tauri su ma lokacin da suka kafa suke da'awa suke in ka gaba ma ka zo shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana karatun shi in ka gaba ma ka zo me yasa waɗancan su ma suna samun karuwa ana zuwa ana shiga cikin harkar su me yasa tasu bata bada tsoro ba sai ta annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dan nada jahiliya was full of corruption jahiliya tana cike da rashin gaskiya da barna da fasadi to sai suka fahimci gaba daya duk wata barna ta jahiliya shi wancan bai goyi bayan ta ba amma waɗancan ƴan giya da suke shan burkutu ba ruwansu da waɗancan da ke fati ba sa taɓa cewa fati ba daidai ba ne waɗancan masu karta waɗanda ke zaune da karuwar kusa da su ba ruwansu da waɗancan waɗanda ke kalankuwa waɗancan mawaƙa babu ruwansu da waɗancan da suke ainihin kaɗe-kaɗe da raye ta amma sai suka dubi annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ta yana wa'azi yana cewa waccan kalan kuwa ba kyau karta ba kyau gunki ba kyau christianity ba kyau komai ba kyau sai dai a dawo abi addinin da yazo da shi amma fa bai sa kowa makami ba bai daki kowa ba bai jawo kowa ba idan ya je zai wa'azi sai ya nemi izini kuna so in sun ce suna so ya musu in sun ce ba sa so sai rabu da su wannan shine salon da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dauka a ƙarƙashin wannan a bisa wannan tsarin babu wani dalili da zai sa a yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wani dalili da zai sa a hana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam amma mutanen jahiliya fitinannun mutane ne ba sa son zaman lafiya abin da mu ma muke faɗi kenan da muke bin da'awar da annabi ya zo da ita mu da ke da'awa a bisa tafarkin alkur'ani da sunna muna cewa ba mu da kowa kuma kada kowa ya ruwa ba kai da kake bin ɗariƙa da kai da kake bin izala da kai da kake bin shi'a da kai sarkin gargajiya da ku jami'an tsaro da kowa abinda mu ahli sunna muke cewa kowa ya sa mana ido ba ruwanmu da kai ba ruwanka da mu amma wanda duk muka yi abin da ya saba wa doka akai mu kotu saboda haka a madadin duk wani wanda yake bin manhajin salafiya da yake zuwa wannan makaranta ta darul hadisin salafiya muna aikawa da gargaɗi da jan kunne ga duk wani mai mulki da duk wani shugaba na jami'an tsaro da duk wani shehin ɗariƙa da duk wani shugaban ƙungiya da duk wani dattijo kowa ya kama mutuncin shi game da mu ba ruwanka da mu mu ba yaran kowa ba ne makarantar mu ba ta ƙarƙashin kowa Da abin da ya shafe mu sallah muke mu yi karatu da sallah da karatun addinin musulunci da addinin musulunci shi kanshi da kanshi a Najeriya ba su da iyayen gida balle ka ce mun zo mun sa karatu ba mu nemi izininka ba balle ka ce muna sallah ba mu nemi izininka ba balle ka ce muna yin wa'azi ko muna da'awa ba mu nemi izinin ka ba waɗannan abubuwan ba su da custodian ba su da wanda aka wakilta akan ya kula da su don haka in ka ga ma ba kai sallah a Najeriya in ba ka ga ma ba ba za ka yi ba sallah ba ta da kamishina. sallah ba ta da minista. sallah ba ta da ma'aikata sallah ba ta da wani ma'aikaci wanda aka sa ya kula da ita haka wa'azi haka da'awa haka karatu don haka muna aikawa da gargaɗi. ga duk wani mai sarauta dagaci ne hakimi ne mai anguwa ne jami'in tsaro ne tun daga kwamishinan 'yan sanda har zuwa IG tun daga darakta na SS tun daga shugabannin kungiyoyi irin Izala da Jama'atu Nasrul Islam tun daga shehunan ɗariƙa irin su ɗahir Bauchi da kowa kowa ya fita daga harkar mu mu ɗan darul hadisi salafiya ba ruwanku da mu ku je ku wa'azin ku mu namu ku yi maulidin ku mu namu ku yi wa'azin kasar ku mu namu ba abin da ya shafe ku da mu mu ba mu ɗauke ku a matsayin matsala ba ko kaɗan mu matsala a wurin mu shine mu da'awar mu mu sallar mu kuma mu ga tashi da'awar mu za mu yi yadda muka wadda da ita mu. saboda yadda muka karanta kenan ba za mu yi ne a yadda ku kuke so ba ba za mu nemi shawara ku ba ku ba malaman mu ne, ku ba shugabannin mu ne, mu ba yaran ku ba ne, mu ba talakawan ku ba ne, mu ba mabiyan ku ba ne. zama ake kowa yana da yancin ya aikata abin da yake so amma duk wanda ya nemi rigima da wani sai a je a kai shi kotu amma maganar wani dattijo tun daga Zaria har Najeriya har duniya ka yi tunanin zai iya kiran mu ya zaunar da mu ya mana faɗa ba a haife shi ba duk duniya ku ji wannan don haka kowa ya ji ba ruwan ba kai kai harkar kan mu ta mu makaranta ta mu ce masallaci namu ne karatu namu ne abin da ka ji muna yi shine da'awar mu abin da ya saba wa dokar ƙasa kawai a kai mu kotu iyakacin abin da ke tsakanin mu da ku kenan kuma kowa da aka bar shi yake nashi yan dariqa za su maulidi shi a za su maulidi izala za ta yi wa'azin ƙasa za ta yi na mako za ta yi na kaza tsuntsun za su tara mata ɗari ko dubu su aura su ta zinace zinace da su su buga tsubbin su su komi da su sun bar kowa yana nasu ina gargadin duk wani mai mulki duka da rage ko ɗaya ba ba ruwan shi da albani ina gargadin duk wani shehi duk wani shugaban ƙungiya ku rabu da mu ba ruwanmu da ku mu ba yaran ku bane ba ku da wata minna akan mu mu ba surukan ku bane ba ma auren ƴaƴan ku ba abin da ya haɗa mu da ku babu ku je ku na ku nuna mu iyakar ta kenan kuma ni ba barazana bane akan rayuwar kowa ko dukiyar kowa yadda ka ji muna da awa haka cikin mu yake haka wajen mu yake amma kullum kuna da yancin ku zo wurin karatun mu ku zauna ku ji me muke faɗi kullum kuna da yancin in mun tashi karatu ba ma editin karatun mu ba ma rage komai sai ku je ku sai cassette sai ku je duk abin da muka faɗi wanda kuka ji ya saba wa dokar ƙasa kuna da hujja akai ku kai mu kotu lokacin ta kenan amma ba wani dattijo da zai aiko mana wai yana so wai ya gamu kai asuwa waye kai me kai me aka aka yi ka wannan ita ce ka'idar mu so da haka in ba ku so ku jangano wa kanku wani bala'in da ba za ku iya ɗauka ba to kuma rabu da kowa ya addinin shi kawai iyakacin ta kenan kowa ya addinin shi kowa ya abin da yake so idan muka ga dama nan mu ɗan boko ne ɗan zamani za mu iya mai da wurin nan ya zama disco center mu yi disco mu rawa ba abin ba shegen da ya isa duk duniya ya hana mu wurin mu ne to balle mun ce za mu yi sallah za mu yi karatu ba ruwan mu da ku ba ruwan ku da mu ku yi ku ne na mu ne kawai muku zaman lafiya idan kun ki ji ba ku ki gani ba in kun gani ba ku ga da kyau ba mu ci gaba da karatun tarihi don haka lokacin da waɗannan ƙurayshawa suka takura annabi mun karanto irin takurawar da aka yi wa annabi aka matsa wa annabi har ya bar gari shi da jama'a shi aka sharraba su wato aka tarwatsa su a cikin garuruka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya taimake shi ya tattaru ya tare ainihin a Madina da ya zo ya tare a Madina me ya faru sai kuma suka ce ai ba zai yiwu ba mai ne sai suka sace shigowa sai suka ce a biyo shi Madina din a zo a tarwatsa su a nan ma manzo Allah yana da labarin duk waɗannan abubuwan da ake yi ya tattara ainihin sahabbai ya ringa karantar da su ana nan a wannan hali sai ji labarin sun je sun yi kasuwanci sun ciyo riba wanda za su koma su sai makamai wanda za su zo su yi wa annabi kwaɗɗaya a madina shine annabi ya biyo su sai suka ainihin game aka yi mu gama ba tare da an yi alkawari ba taho mu gama ce kawai ya fito yana laluban suna ina ne sai ya haɗu da su suna badar kenan aka afka musu kun ji tawuhu kun dalilin yakin badar aka jikkata su aka galabaita su suka koma gida shine suka sake shiruwa suka biyo annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ji labarin suna nan sun yi daba a bayan dutsen Uhud anan ma annabi ya zo shirye sahabban shi a gaban dutsen Uhud bayan an gama tattaunawar mu zaman mu cikin garin Madina ne su afko mana mu gama da su ko ko mu fita shawara ta kwana akan aka fita aka je ainihin aka hadu da su aka gwabza aka yi nasara akan su to sai kuma wasu sahabbai in ba ku manta ba suka shagaltu da ɗiban dukiya sai Allah ya zare wa wadancan kafirai da suka gudu tsoro sai suka dawo suka ci gaba da sarar waɗannan ainihin da ke ɗiban dukiya daga ƙarshe Allah ya sake juwawa da al'amarin manzon Allah ya nasara a kansu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam da aka tafi aka tafi aka tafi sai kuma labari sai ya kai wa ƙauyawa sai sai ga cewa to ai abin da ya dace ma yanzu kawai su waɗannan da ke kewaye da Madina to su zo su tattaro duk mutanen ƙauye domin su zo su yi annabi sallallahu alaihi wa sallam kwab daya ku duba a cikin dukkanin tarihin nan ba inda aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana taro don ya kai musu hari yana tara dukiya don ya wake su su ne kullum suke tattara jama'a suna tattara dukiya da makami don su yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi idan ba ku manta ba wannan gabar na daga cikin gabobin da muka tsaya ta haka za mu taso daidai inda malam ya fara bada tarihin lokacin da yakin ya faru da cewa wa ghazwatu banu al-mustaliq wa ghazwatu banu al-mustaliq kaman lil lawlatayn خلط من شهر شعبان من السنة الخامسة من الهجرة على الراجح من أقوال أهل السيرة yakin ainihin wato banul mustaliq ya kasance kwana biyu da ainihin shigar watan Shaban. wato biyu ga watan Shaban, shekara ta biyar bayan hijira wannan magana ita ce wadda ta fi ƙarfi daga cikin maganganun masana tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana min na daga cikin tasiri da yakin uhud yayi an tajarra ba'dul a'rab aka samu wasu mutanen ƙauye suka yi ƙarfin hali kuma suka yi yunkuri ala muharabatir rasul sallallahu alaihi wa sallam akan su yaki manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wa qad balagha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai labari ya isa ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam anna banul mustaliq cewa su kabilun mustalaqawa yajma'una lahu suna nan sune wa annabi taron dangi wa qa'iduhum al-harith ibn abi durar shugaban su shine harith dan abi durar haifu akhadha fi jam'ir rijal a rinka inda ya rinka biyana tattaro mazaje domin yaƙi da sadaukai da gwaraza wasilah da kuma makamai wa ta'libul qaba'il da kuma haɗo kan ƙabilu almujawara mujawara lil qiyam bi hujumin ala madina wato kabilun da ke kewaye da madina domin a tashi a yi yunkurin afkawa ainihin garin madina din da manzon Allah ya samu wannan labari jama'a kun ga annabi yana so ya tabbatar labarin ya iso gare shi amma yana so ya tabbatar fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama buraida ibn al-hasib al-aslami sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aika Buraida dan Hasib al-Aslami ya ta'akkada min al-khabar domin ya tabbatar wa da manzon Allah wannan labari shin gaskiya ne ko kuwa jita-jita ce فأتاهم سيئة في رسو ولقي الحارث بن أبي درار يهد دشي جاغورا هذا جماعة ميسونا حارث بن أبي درار وكلمه يتتونا shi. ya tabbatar da wannan labari da ya ji haka ne wa raja ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya dawo wurin manzon Allah wa akhbarahu khabar alqaw ya ba da labarin waɗannan mutane kamar yadda abin ya iso wa annabi wa ma azamu alaihi da kuma azamar da suke ta cewa ga sunan za su amka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a jiya nake gaya muku ku je ku binciki tarihin Burauda dan Hasib ka gane cewa mutumin ƙauye ne mai kuma siffar mutanen ƙauye wannan na daga cikin siyasar annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen ya tura shi wurin shi yasa da je ya zauna da shugaban ya tattauna da shi ba tare da cewa shugaban ya san cewa wannan dan aiki ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba shi sa annabi turo wani mutumi wanda yake dan cikin birnin makka ne ko dan birnin madina ba sai ya tura ba kauye dan uwansu wanda in ya je ya san irin kalmar da zai ya san irin gaisuwar da ake ya san irin yadda zai fara da sauransu wannan yana daga abin da ya dace ku rinka lura wajen nemo bayanai wannan yana daga hanyoyin da ya kamata ku rinka lura wajen komai yana daga cikin hasken shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan kaga ya kana so sai ka duba waɗannan mutane waɗannan iri ne waɗannan mutane 'yan boko ne ubanta professor ne kaman ubanta vice chancellor ne war uwarta lecturer ne to sai kaga cewa wannan gida gidan yan boko ne to karka je ka dauko wani kauye wani dattijo daga kauyen ku sai ka je ka samu wani malamin ka a jami'a ko ka je ka samu wani dattijo wanda yake dan boko ne da faffan dan boko to in yaso sai ka haɗa da kanin ubanka sai su tafi idan ya je shi wasan yadda zai basu ko an fahimta in ba haka ba kaje lukoro ko kwankwaso kaje ka ɗauko ƙauye eh, da dattijo daga ƙauye in ya zo ya samu wannan professor vice chancellor ne ba a ce shine wan ubanta shine tsanin ubanta a jawo magana da shi wancan dattijo namu daga lukoro ko daga kwankwaso me zai ce cewa zai yi to shikenan tabarmi guda nawa za mu kawo ko hungora guda nawa buhun gishiri guda nawa profesa zai ce neman auren ne za ku da turare yadda zai da tabarni kai daga ina kake tabarni mu za ni da tabarni kai da ka shigo gidan nan ka ga tabarma da Allah ku tashi ku ba musu eh, ku tashi da Allah sai dai a samu kyau ga kana su sai sayo profesa kenan ga nan jawon gilashin shi kasa kyau shasha shace zaki je ki nemo wani mutumin kauye da tabarni za ni ma auren ki I don't like to hear that nonsense again. Sai ta ce sorry dad saboda gidan yan boko ne to sai ka je ka samu wani dan boko irin na da ko kai ma ka je jami'a kana da wani malami professor sai ka tura shi ko yanzu ka je sun san yadda ba su yana daga cikin alherin manzon Allah ne muke nuna muku na ko kun fahimta siyorin annabi ne wannan duk harka an za a tafi sai ka dubi su wane ne ahalin laha ko an fahimta jama'a haka ake yin al'amarin a ka tafi ne sai ka je ƙasar inyamurai sai ka ga ya kana su to yanzu a ba a yi ba ka zo ka tura wasu manyan zage-zage ne ne a sai ka samu dattawan ka zage-zage to amma wani inyamuri ne wanda kuka saba ciniki da shi kuka abin nan dattijo sai a saka shi cikin tawagar yana zuwa an yaje sai da ya daga shi sun buga haka an buga haka an zo an yi haka da hannu an ce kyadun kyadun kyadun kaga magana ta haɗu kenan ko kun fahimta jama'a haka haka ake yi duk wannan yana daga cikin siyasatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah har makiyan shi sai mu cewa he is the only solution to the world manzon Allah ne kawai mafita duk wata haramiya manzon Allah ne yake da theories manzon Allah ne yake da practicals manzon Allah ne yake da ideology na gyara kowane al'amari sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ina fata an gano saboda haka ba wai sai a wajen ɗauko labari ba ko a wajen mu'amala ce abinda karatun yake nuna maka kenan ka rinka duba kowanne abu yana da ahali yana da suwane ne suka cancanta ko an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka walamma kama banul mustaliq yayin da ya zama su banul mustalik balagat balagathum da'watul islam suna daga cikin waɗanda da'awar musulunci ta kai gare su wato an taɓa zuwa an yi musu wa'azi an kiraye su zuwa ga addini washtaraku ma'al kuffari fi ghazwati uhud da aka zo za a yaki annabi kuma a yakin uhud sun shiga cikin kafirai su ma sun zama daga cikin sojojin kafirai sun tawa waɗancan kafiran yanzu malam yana so ya faɗi wani abu ne nan shine mugara ya halatta a musulunci sojojin musulmi su je su tsare wani gari su je su afka musu kawai da duka da kisa da kamawa bai halatta ba sai da sharadi daya shine ya zama waɗannan kafiran an taɓa zuwa an yi musu wa'azi kuma bayan an yi musu wa'azi sun bayar da mummunar amsa ko kuma sun yaƙi musulunci to yanzu za a iya zuwa a yi musu shi ne za a iya zuwa a yi musu attack amma ba haka ba a musulunci kawai ku je ku samu kauye don kafirai ne kawai ku abka musu to haramun ne kun yi ta'addanci za ku tura masu wa'azi su je su musu wa'azi to annabi ya taba wa banul mustalik haka to ba su ji wa'azin ba shi kenan ba lallai ba ne sai annabi ya rabu da su to amma da suka ji kafiran makka za su yaki annabi sai kuma sai suka zo suka shiga cikin wannan gayya to wannan abin da suka yi wa kansu sai suka halatta annabi kansu don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya afka musu muqaddimar da profesa yake mana kenan walamma kana banul mustaliq yayin da su waɗannan kabilun mustalaqawa sun kasance mimman balagatun da'watul islam suna daga cikin waɗanda da'awar musulunci ta isa gare su washtaraku ma'al kuffari sannan kuma sun yi tarayya da kafiran makka fi ghazwati uhud wajen yaƙa annabi a uhud wa kanu yajma'una al-jumu'a sannan lafi na uku kuji an kai musu da'awa sun kidi to wannan laifi ne ba laifi bane laifi ne suka wa kansu laifi ne suka wa Allah ba shi ne zai hana a ba shi ne zai sa a yaƙe su ba in kai wa mutum wa'azi ya ƙi bi to ba za ka ce da kuma bari ka tashi ka kashe shi ba ka da wannan dalilin to amma in ya dawo kuma zai faɗa da kai to yanzu za ka ainihin yi faɗa da shi ne domin ka tare faɗan da zai a kanka to bayan da suka yi wannan laifi na farko shine sun ƙi musulunta sai aka kyale su domin wannan laifin Allah suka yi wa to amma sai kuma sai suka je sai suka shiga cikin waɗanda suka waƙi annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ji inda annabi ya shigo faɗa da su na uku fa wa kanu yajma'una al-jumu'a li harbi muslimina sai suka kasance suna tattara jama'a da dukiya da makamai domin su zo su yaƙi musulmi فقد أغار sallallahu alaihi صلى الله sallama wa hum gharun sai manzon Allah ya afka musu suna gafali wato sun fito wannan zai tafi gona wannan zai tafi kiwo wannan yana sharar gida wannan mace ta ɗora girki kawai sai ga sojojin musulmi gaba ɗaya sun rika garin kawai shine aghara alaihim rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa hum gharrun sai manzon Allah ya abko musu a lokacin suna cikin gafala wato ba suna cikin shiri ba ina fatan kun gani kama fi sahih al-bukhari kama da yazo a cikin sahih al-bukhari an abdullah ibn mubarak daga abdullah dan mubarak abdullah dan mubarak yace akhbarana ibn aun abdullah dan aun ya ba mu labari qala yace katabtu ila nafa fa kataba ilayya na rubuta takarda zuwa ga nafi'u wanda yake bararren bawa ne na Abdullahi dan Umar cewa ya rubuto mini hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya rubuto mini cewa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama aghara ala banil mustaliq manzon Allah ya taba abkawa kabilun banil mustaliq wa hum gharuna a halin suna gafale ba cikin shiri ba ba su faɗaka ba ba su ma san zai afko musu ba wa an'amuhum tusqa 'ala al-ma'i dabbobin su ma sun fita sun kewaye ruwa suna shan ruwa faqatala muqatilatahum manzon Allah ya biya karkashe dukkan gwarazan su domin wannan yakin an yi shi ne an yi shi ne based on plan an yi shi ne da strategy ma'ana an yi shi ne a bisa tsari sai da annabi ya aika tukuna aka shiga garin aka san wane ne gwarzo kaza wane ne kaza wane ne kaftin kaza wane ne don haka duk an riga an yi makin ɗinsu ina son ku fahimta shi yasa shigar annabi sallallahu alaihi wa sallama ke da wuya gaba ɗaya duk maharban su dukkan jami'an tsaron su dukkan kaza sai aka bi aka karkashe su wasa ba zararihum sannan ba zarariyahum sannan manzon Allah ya kwashe ainihin zuriya ya'ya da mata wa asaba yawma idhin juwayriya a wannan rana ce aka kamo juwayriya sarki ya tabbata ga Allah wace ce juwayriya juwairiya ita ce yar gidan wannan mutum alharisu ibnu abu durari shugaban wannan tawaga na tattara mutane a rana aka kama ta wannan hadisi kun ji yadda aka ruwaito shi bukata batan ko Abdullahi dan Auni yace katabtu ila nafi'in taba ilayya na rubuta wa nafi'u wasiqa rubuto min hadisan da kake da su nafi'u kuma ya rubuto mini wannan hadisi yace da nafi'u ya gama bani wannan hadisi a rubuce sai yace haddathani ibn umar malamina abdullahi ibn umar shi ne ya bani wannan hadisi wa kana fi zalika aljaysh kuma yana cikin wannan runduna da suka je suka kai farmaki haka kun ga wannan labari ya tabbata hadisi ya tabbata to na daga cikin darussa za mu zo mu ji wannan hadisin yana tabbatar da mukataba wajen hadisi shine malami ya rubuta wa almajirin shi waɗansu hadisai ko malami ya ɗauki wani littafi wanda ke cike da hadisai sai ya aika wa almajirin shi sai ya ce shi ku kai mishi saboda ya san cewa almajirin nashi ya nuna wajen karatu don haka komai girman littafin aka aika mishi zai iya karanta shi kamar malamin ya karantar da shi to wannan na ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda malamai tun da har zuwa daga baya suna ainihin bi wajen <coughs> koyon hadisai yaɗa hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sa'annan sai shi kuma nafi'u ya bi wata hanya wajen tabbatar da maganar sai da ya gama faɗin maganar kaf sai ya ce abdullahi dan umar ya bani labari domin in ba ya yi shiru to da maganar ta ba ta da asali saboda shi tabi'i ne bai ga manzon Allah ba bai zamani da manzon Allah ba bai taba zuwa yakin manzon Allah ba ya aka yi bada labari sai ce haddasani ibn Umar malami na ibn Umar shi ya ainihin karantar da ni to duk duniyar ilimi kuma an san cewa Abdullahi dan Umar malamin Nafi'u ne Abdullahi dan Umar mai gidan Nafi'u ne don ya siye shi a matsayin bawa ya zo ya yanta shi sai kuma shi ma fi sake tabbatar da cewa shi malamin na rama yana daga cikin sojojin manzon Allah da suka je yakin kun ga labari ya haɗu gam kenan to wannan hadisi kamar yadda ka ji yana nan a cikin sahih al-bukhari a lamba ta 2541 wa qad qutilu minhum wa qad qatalu minhum ashara sahabbai sun kashe daga cikin waɗannan mutanen garin an kashe mutum goma wa asarru sa'irahum sauran kuma sai aka ɗaure su gaba ɗayan su sai aka tawo da su Madina wasabawan nisa sannan kuma sahabbai suka kwashe matansu warrijal da sauran mazajen gari wa zurriya da kuma ƴaƴa ƙanana wa na'am da kuma raƙuma da dabbobi wa lam yuqtal min al muslimina illa rajul wahid a cikin musulmi mutum ɗaya aka kashe shi ma kisan na kuskure ne huwa hisham ibn sababa sunan shi Hishamu ɗan sababa faqatalahu ahad al ansar khata'an wani daga cikin mutanen Madina ne ya kashe shi cikin sahabbai ne wani ya kashe shi da kuskure zannan annahu min al'ada yana zaton cewa yana daga cikin makiya shi yasa daga ire-iren waɗannan kurakurai da suke ta faruwa a cikin yaƙi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauko salo na sanya wata alama na daga cikin ta annabi yakan sanya hular kwano sai ya sanya sahabbai sai su sanya hular kwano mai launi kaza wanda kenan duk wanda aka gani hular kwanon ba sa ta kawai zai ba a'a zai ɗaure ta ne tamau yadda duk wani gudu da tsalle da durowa ba za ta faɗi ba don haka sai a tun a gida sai a ce duk wanda ka gani da irin wannan hula kwanan to ne inda ba zuwa ba a cewa kafirai to mu ga irin wanda za mu sa ba ko kuma ku sa iri kaza ai ba kwalla bace irin ta shedanu wanda ba a ce ku ku sa wannan jesi mu mu sa bulu a'a tun a gida annabi sallallahu alaihi wa sallam zai shirya su ga yadda za a tafi ga yadda za a yi ga yadda za a yi don haka in ka ga mai kaza to namu ne ko kun fahimta jama'a wannan yana daga cikin siyasar manzon Allah sallallahu alaihi sallam ku karanta littafin dan fodiyo mai suna bayan wujubul hijrati ala al ibad wa wujub nasb al imam wa iqamat al jihad hatta kudan takobi kudo na takobi wato gidan takobi yana daga cikin siyasar manzon Allah akwai irin ado da launi da yake mata wanda za a iya bambance wannan namu ne haka garkuwa yadda za a rinka kariya da ita ita ma akwai launi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sai ka karanta dan fodiyo a cikin wannan littafi بوام وجوب الهجرة على الإباب ووجوب نصب الإمام وإقامة الجهاد الله مدوكاكين سيكي يتيمكا دهك جماعة كنجوا من تاريخ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها السيدة عائشة الله يقال متورده ita kuwa sai ta ce a nan yanzu kun ga ƙarshe-ƙarshen tarihin ka fara jin labarin cewa daga cikin matan da aka samo a lokacin akwai wata mai suna juwairiya ka ji wannan tarihin ko to shine nan malam zai hada ka da asayida aisha ta karasa baka labari aisha ta ce walamma qasama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama sabawa banul mustaliq yayin da manzon Allah ya raba ganimar waɗanda aka kamo a wurin yakin banul mustalut waqa'at juwariyatu bint al fi sahm li thabit ibn qais ibn shammas sai juwariya war harith sai ta fada cikin kasan thabit dan qais dan shammas wani sahabi ne aw ibn ammin lahu ko kuma sai ta fada cikin kasan wani dan babban shi ainihin thabitu fakatabathu ala nafsiha to yar babban gida ce yar babban mutum ce sai ta ce to gaskiya ita ba ta son bauta amma abin da take so da shi wanda ka san shi ya fada ya mallake ta siyar jejeniya nawa za ta kawo mishi ya sake ta kawai ta koma gare su saboda ita ce yar shugaban yakin ma gaba da asali ubanta shine dagaci shine ya haɗa wannan yaki an fahimta jama'a shi kanshi yana daga cikin waɗanda aka kama ita ma tana daga cikin waɗanda aka kama to da ta fada cikin kasan sabit ko kuma dan baffan sabit sai ta mishi mukafara niyyar jejeniya da kai nawa zan baka amfashi kai ba wa kanat imra'a to bari ji Aisha Aisha sai ta ce to ita wannan joriya da ji ta kasance imra'atun hulwatan malaha mace ce kyakkyawa mai gashi gazar gazar wato siffanta ta take da na ɗaya kyau na biyu ga ta tana da gashin gira dara dara wanda yake fito da siffata sosai la waraha ahadun illa akhadhat bi nafsihi ba wanda zai ganta sai yayi sha'awarta wannan comment din Aisha kenan fa fa atat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama muna zaune sai ga ta tazo wurin manzon Allah tasta'inuhu fi kitabatiha tana neman manzon Allah ya taimake ta wajen kuɗi da aka dora mata na fansa wanda suka yarjejeniya da sabitu qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah ya kara mata yarda sai ta ce fa wallahi ma huwa illa an ra'aituha ala babi hujrati ni dai ban ankara ba kai sai ga ta abokin kofata ma'ana da na san mun tayo da na je kin kofar gida na ce mata tai gaba ba taimako anan duk na zaune kuji akan sai ga ta kofar daki na inji Aisha kenan kawai ganin ta ne a kofar daki na fakarihtuha na kyamace ta na murtake fuska wa araftu annahu sawara minha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma ra'aytu na san kuma cewa ta Allah bai kiyaye kaddara kuma mu ta zo mana domin abin da na gani na kyau manzon Allah ma zai gani Yawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba da gidaje bane manzon Allah analyst ne ya iya jawabi kuma ya san abin da ya dace da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah a cikin hadisin shi yace hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat a duniyan nan ta ku kam in ba mata kyawawa da kuma turare mai kanshi ba ba abin da nake sha'awa da haka ya kai ustazu ya kai muridi kar ka sake su mai da kai sai su baka wata kwashi kwaram saboda kai malami ne saboda kai ustazu ne da an haifu wata ta zo a murguɗe sai a ce ta malamai ke na tun tana karama an yi sadakar ta malamai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah da kanshi yake cewa wa imra'atin mu'minatin eh in wahabat nafsaha in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minina ba wannan ayar ba ita ma ahzabi ce ma na eh walau a'jabaka husnuhunna la yahillu laka nisa'u da manzo Allah ya hada mata tara sai Allah ya ce to ga doka daga yau wata mace kuma ta halatta gare ka ba bayan waɗannan da ka tara a in hmm? la yahillu laka nisa'u min ba'd wala an tankihu wala an tankiha wala an tubaddila inda yake cewa walau a ajabaka husnuhunna ko da kyawun su ya burge ka ma'ana kenan Allah da kanshi ya da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kin mata yana burge shi a ƙarƙashin wannan ko ba haramun bane a musulunci kace kai kana son ka dubi matar da take maka kyakkyawa ka aura ba haramun bane kuma ba ta rami uba sai ka koyi ba kai abu nafinci saboda so ake ka ganta ta yi maka dan ka aure ta domin zaman aure yayi ɗaya kenan na biyu ba shi daga cikin ainihin sunna ko kaɗan abin duk da ka ji ba ka son ka ci ka matsa wa kanka sai ka ci tufafin da ba ka so ka ainihin sa dan a ce kai mai tawali ne a'a ka auri yadda kake so ka sanya tufafin da shi kake so shi yasa kullum zaka auri mace kar ka aura don su suwa abokanka ko mutanen gari wacce ce ka aura kai kuma ke maka ba amma kuma irin su ake aure kai wacce ce te maka wato wannan duk ina ta'aliki ne akan ita Aisha ta san waye mijinta haka irin wannan abin ya faru ga safiya ga shi haka ya faru ga juwariya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ganta ta yi shi to zai aure ta ba ta yi mishi ba ba zai aura ba dan haka sahal yake cewa wata rana wata mace ta zo gaban manzon Allah ta ce ya manzon Allah ka ganni na to na ba da kaina gare ka yanzu Allah ya ɗaga kai tun daga samanta har ta ya dube ta to da ya sadda kai shi shikenan sai shuru shiru sai na sahabi ya miƙe tsaye ya ce ya manzo Allah mun fa baka da bukata to mu kan bi muna bukata manzo Allah to nan ya ɗaga kai ya fatawa kana bukata eh to tafi ka kawo sadaki shi shikenan ba za ka zauna don kai ne ustazu ko don kai ne muridi a ɗinka maka wata riga mai wuyan ƙwarya a ce sabon nan ko kun fahimta a ɗinka maka wata riga aljihu gaba aljihu baya a ce to sabon nan tunda kai muridi ne wallahi ƙarya ne irin ta kake so ka sa to sa ba ka san sa irin ta kada ka sa kada saboda kawai an mai da kai kai ne muridi ko ustazu sai a samu wata gurguwa ko wata mai ɗangashi sai a ce to kenan malam ya aura maka wannan sai ka ce Allah ya saka ba alheri ƙarya ne tunda ba haka ne a zuciyarka ba addu'a ba ba saboda haka ku kiyaye wannan jama'a domin wannan na daga matsalar da take lalata tunanin masu addini ba a sani ba saboda shi ne addini ne sai abu a tattara mishi wata mummuna wa idhal khushu hushirat sai a bashi da haka sai ka gan shi kullum in ya ga wata mace mai kyau hankalin shi yana kanta ba shi da addini me yasa wanda yake da ita a gida ba ta gamsar da shi in ya kalle ta ba ta burge shi a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga jabir na neman aure sai ya ce ka je ka kalle ta sai ya ce a'a kaga ustazai haka suke tun da kenan kaji shi zai auri mace amma bai taba ganin ta ba wani irin imani kenan manzo Allah yace bai saka ganta yace me yiwa ka ga abin da zai jawo hankalinka tattare da ita haka abin yake in ka ga kana so yanzu ka ganta gani ne na fuja'a ka tambaye ta ina ne gidansu ka tambaye wane ne mahaifinta an amintu sai a je a nemo maka izinin zaka zo magana da ita ba zaka zo neman aure ba mai tukuna zaka zo magana da ita ka ganta ta ganka to kai ma an ka tashi tafiya ran ustazu irin waɗannan riguna na ustazai da kuke sawa taralin don wando ko wane ne ko ka dako wata riga koriya ka sa sama ka sa yalo kasa ka sa ainihin algashi ran nan ba irin wannan zaka yi ta ustazai ba dan asali ba wannan ce shigan mutane ba ina fata an gane wannan ba ka samu Kano state ne mai kyau wadda ta haɗu ka samu hannunka na botul mai gayu ka sa lin ka kawo turare ka kafa hula ka sa gaban goshi kaka irin wannan sa na ustazo haka a'a ka sa mai kyau haka ka tsaye da ita ka duba madubi ba ka shafa mauran nan ka shafa ka fesa turare ka kawo zobe ka sa ka kawo agogo ka sa kar ka tafi da irin wannan handset naku wanda ake ɗaure shi da robalin ka samu handset mai kyau duk wannan yana daga cikin dalilan da yasa ake disqualifying ustazai a wurin aure sai ka tafi kafa ka duk kauje kamar ka bangare ka je da hansul an daure da robalo ba a ganin lamba sai an kara a rana yaushe za ta ce tana son ka waye yake son sharri ne <laughs> ai ba wanda yake son sharri ina fata an gano sai ka ji tas ina fata an gane kuma in ka je kai kallon waɗanda za su ja saboda ka je campaign ne to ke ma haka sista ce mai imani ce ke mai hijabi mai niqabi mai safa hannu mai safa kafa mai tabarau duka to nan babu zaki cire tabarau zaki cire safa hannu zaki cire ta kafa zaki cire hijabi zaki cire niqabi idan yazo yau zaki sawo zani ne ki sawo riga malamai suka ce zaki duk wani abu ke ma da zai ja hankalin shi daurin kallabi ne zaki irin wanda ake yin haka ne gashi nan ma matakin tsoro duka haka ma'ana wanda zai ja hankalin shi ana faɗin yadda abin nan yake ne jama'a saboda an kuskure hanya ne sai ki taho to yau ba za ki sa hijabi ba ba a sa hijabi za a zo don haka ake so in za ta zo din sai zama da wani muharraminta ma'ana suna tare da babanta suna tare da wani wanta to shikenan sai a ce a ina wance ne dan dama za a hada abin ne plan ne za a dan yi dramatizing ne to ki kawo ga mutumin ki ya zo ki kawo mishi ruwa mana to sai ki fito a haka sai ki fito da zanin ki na atamfa ko da irin gayin zamanin ku dai wanda kika san zai dauka ku ina fata an gane sai ki zo sai ki kawo mishi to in kika kawo kar ki zauna sai kuma ki juya wato ya ga gaba to kuma in kika juya sai gaba ya yi eh, ku karanta muktasar ku karanta muktasar haka karatu yake yana cikin muktasar mutane ba su karanta addinin musulunci ba yan al'ada sun sa al'ada yan bid'a sun sa bid'a yan boko sun sa boko kowa ya yi ƙarya ku je ku karanta muktasar aka ce in ta taho to saboda imanin ka sun kuyi da kai a'a daga kai ka kalle ta yawa idan ta tafi ma haka daga kowa ka sai ga kana murmushi to daren sallah kenan na biya yake ina fata an gane to subsequently haka dawa biyu shikenan an gamsu eh to sai a je a ji ra'ayinka sai a ji ra'ayinta a to shikenan suna son juna an fahimta jama'a to amma sista ta shi tashi tahowa ta sawo hijabi bi takwas ta sawo niqabi ta sawo safa hannu ta sawo safa kafa ta sawo tabarau to me ka gani ba abin da ka ga ma wannan ba haka ke gani ta tana wucewa ba ku kiyaye gaba ku je ku karanta mukhtasar khalil cikin fikin malikiya ku je ku karanta sharhi shimawani da sani to ku karanta sani din Babu neman aure babu khitbatul zawaj ku je ku karanta fiqh sunna ku karanta ku gano malamai suka ce kar ku tsaya akan al'adu sai a yi ta samun matsala kai ustazu ka tashi tafiya ka tashi tafiya da rigarka yalo wando kore hula ja tutar kasar Tanzania Yau yaushe ba ta sha'awarka ko za ta sha'awar ka ba so ake ka tafi a ganka a ashe ashe ma sun da yi abu sannan ka yi tafiya kana ɗan yin sliding haka ba ba wai ka tafi kamar ka je masallaci ba in ma ka dan sa hannu aljihu ne haka ne ma'ana ka dan nuna kai ana tafi tare da kai a zamani amma ka je mata ta ganka tsoho jagwab ta kwana biyu za ki ta kaba ya tafi ina fatan kun gane jama'a so ko ku yi tunani tunanin ku zama islamic social abin nan ka ka ka kana da wayewar kai da sauransu haka malamai suka bayyana jama'a to in aka zo shi yasa ba a zaman taɗi ita da shi sai ana zaman taɗi ne ga ta ga shi sannan ga wani dan uwanta kuma ba a dogon neman aure a wata biyar wata shida shekara a yi wannan a musulunci don in an san bata isa aure ba ba za a bada izinin a neme ta ba kai kuma in baka shirya neman aure ba ba za ka tara neman aure yayan mutane ba amma tana 200 level tana 100 level sai a zo a kulla magana kullum ku je ku haɗe a jami'a kullum ku ne a bayan lecture ta kuna hira 11 dare 12 dare karfe ɗaya ana nan kuma next year sai ka ga ga wasu yan pre degree sun zo sai ka ga wata san sambaloluwa sai ka canza sim card wancan ta daina samun ka kenan duk ba fitsarar da suke da kenan <laughs> kai ana ko ruɗa mu jama'a boko ya kawo ruɗa mu al'ada ta kawo tata bid'a kuma ta zo da tata saboda haka an yi kwamba duk sunna ce za ta gyara waɗannan abubuwan to mu dawo kan as-sayyida Aisha Allah ya kara mata yarda قالت عائشة رضي الله عنها عائشة تتي فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب هجرتي نيدي كوي سيني أو نيد جوارية غاتنا بر أباكين قوفاتا فكريتها نكي جننتا نكي عمتيتا كقدر كنن تحراريتا تورغا متكالا أي وني kasan mata suna da communication skill fiye da yan jaridu za a yi wani haka a yi wani kallon ahu eh sai kaga an yi wani haka da hannu ya haka wadu dubanta tun sama a ƙasa wai wannan ce za ta zama kisha kawai Allah kiyaye ka na ba na ruwa akwai abin kunya wallahi dan eh <laughs> na fata an gani وعرفت أنه سورى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت tace kuma na tabbatar da cewa ta abin da na gani jikin wannan yarinya kyakkyawa tabbas manzon Allah zai gani sabakalar alaihi ai kuwa sai ta shigo to kaga abu ya riga zama hadari da ita da annabi suna cikin daki da yarinya ta zo dokin kofa Aisha ta yi sai ta ce koma ne mai gida zai ce shigo amma ba tun can suka haɗa a ƙofar gida ba annabi na cikin gida ko kun fahimta ba tun daga nan sai ta kore ta sai ta gaba tafi baya nan ko kenan kullum fi sabilillah tafi ba a sadaka a nan gida duk alherin da muke da ya sadaka ya mu ko kun fahimta ba irin wannan tsautsayin da ya samu Aisha a kan Safiya Safiya ma haka ya faru ita ma ba Yahudiya ce asalin ta an kamo ta an dora mata fansa irin wannan sai ta shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama neman taimako sai ta samu Annabi baya da Aisha ta ce babu taimako nan kuma ta in sake ganin ki sai ta ce ta fita sai ta kore ta sai ta sai suka a kofar gida ba Annabi <laughs> eh to ke yarinya ba aka yi ne ta ce ba ma wurin ka mazo neman taimako sai ce mu shiga sai kawai sai Aisha sai ta ga Annabi da da Safiya sai ta ce da ma na faɗa sai sa na kore ta gashi nan <laughs> na ba ba an gano to haka Aisha take in ta ga kyakkyawa ta ga ta zama mata barazana in ta ga mummuna ta kushe ta haka abin yake saboda ita Aisha ta san ta hada goma da goma ga ta da kyau ga ta doguwa samfamiliya da ƙuraishiya idan ta kuma sanata ne don haka duk wanda ta zo gidan annabi sai aisha sai ta saka ta a ma'auni tukuna ma ba ƙuraishiya ce sai ba bakurin shi ya ce a Yanzu za a nuna mana ƙaryar banza abin ma da ba a ba asali sai ka karanta tarihin su zaka ga har irin wannan goron ta musu mun da muke ƙuran shine wata ran da suka gallabi juwariya ce ko safiya suka gallabe ta da irin wannan goro ko mutum har zai nuna mana wani abu mu masu asali eh ko mutum na da asali ya ce shi ba ƙureshi ne mana da suka gallabe ta su annabi ya ce in sun matsa miki ki ce ki annabi haruna ne kakanki <laughs> ke ji ka annabi haruna ce <laughs> mata ai mata su ne asalin dimokuraɗiyya shine asalin demokuraɗiyya shine kafin duk duniya ba rikici irin demokuraɗiyya ita kanta demokuraɗiyya ba ta san rikicin da ke kanta ba to shine haka mata suke mm, so a yi ahuwa mata karatu ne zo kanku haka karatun albamu yake da ba wanda biyo zo kanshi sai dai salati to asaida aisha take cewa fa dakhalat alaihi sai wannan yarinya ta shigo wurin annabi fa tace ya rasulullah ya manzon Allah ana juwariyatu bint al-haris ibn abi durar ni ce juwariya ɗan haris dan abi durar babana shine hakimin garin mu sayyidu qaumihi babana shine hakimin garin mu shine shugaban mutanen shi wa qad asabani min al-bala'i ma lam yakhfa alayk kaga dai bala'i ya same ni wanda yake ba abu ne boyayye gare ka ba Allahu akbar fa waqa'at fi sahmi na abka a cikin kaso li sabit bin qais bin shammas na fada cikin kason sabit aw ibn amm lahu ko kuma na fada cikin kason dan babban shi fa katabtu ala nafsi sai na rubuta mishi cewa zan biya shi kuɗi muka yarjejeniyar zan biya shi kuɗi ya sallame ni ituka asta'inuka ala kitabati na zo neman taimakon ka ne ka taimake ni in je in biya shi kuɗin da muka yarjejeniya qala sai manzon Allah yace fa hallaki fi khairin min zalika yarinya na ji naki amma ni kuma ba na faɗa miki alherin da yafi haka ba qalat wa ma huwa ya rasulullah sai ta ce to wani alheri ne yafi wannan ya manzon Allah qala manzon Allah yace aqdi anki kitabataki zan biya miki wannan kudin fansa wa atazawwajuki sannan aure ki qalat na'am ya rasulullah sai ta ce yayi daidai mun zan Allah qala zan Allah yake qad fa'altu sai ce an gama me kike kai mishi kun je da karatun manzon Allah yake kun je da police manzon Allah yake manzon Allah babu zalunci a cikin harkar shi kaga na farko sai da ya saurare ta da ya saurare ta sai bai mata abin da fin karfi ba sai ce bana nuna miki abin da yafi haka alheri ba ta ce me gashi gashi kaga ya baza mata a gabanta sai ta ce yayi daidai kaga an ba ta yanci haka ne an ba ta yanci manzon Allah kuma bai ce a wannan almajiri na ne rabu da shi sai mun biya shi kudin mudin manzon Allah ba mulkushewa irin na shugabannin kungiya da muridai da shehunai a kai almajirin shi ne ba kawai zai mulki a cikin dukiyarka ba yace a ah, ya ba ma kaso kason ki ya fado cikin saboda haka kawai rabu da shi da Allah kai eh mun karɓo wannan ne shikenan wannan magana ba ta haka zai rinka ganin ka mugun shehi ka cinye mishi haƙƙi saboda haka manzon Allah yana wa kowa adalci ko kun fahimta jama'a wannan yana daga cikin siyasar manzon Allah manzon Allah bai taba murkushewa wani haƙƙi ba saboda shi shine manzon Allah Jabir tafiya yake yi sai sai raƙumin shi ya rinka cijewa haka raƙumin shi yana sakaf sakaf kamar ba lafiya manzon Allah ya same shi Jabir ya raƙumin naka ne yace wallahi ya tafiya ne ya aka yi ci gashi gaba ɗaya kafa ce sai manzo Allah ya kama kafa sai addu'a haka shikenan sai raƙumi sai kazar kazar sai manzo Allah yake Jabir eh to siyar min da raƙumin mana sai ya ce to ka ba sai mun ga Allah ya ce shikenan ga kuɗin to in an je gida sai ka kawo ni kai ka duba tsohuwar motar mutum za ka gyara ta ka siya kuma ka ga illa mana ka je ka sai lafiyayye amma ni wannan ka siyar min da shi da suka isa gida ya kawo annabi raƙumin sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzo Allah ya ce ka je ka rike raƙumin sai ya ce to kuɗin fa sai ya ce na ban maka to ya Allah haka yake siyasar shi shi yasa kana buƙatar ka samu littattafai guda biyu ka karanta dangane da yadda manzon Allah yake gudanar da harkar dukiya kitabul amwal na al-imam Abu Ubaid da kuma kitabul amwal na al-imam Zanjawi waɗannan littattafai guda biyu su ne littattafai da malaman musulunci suka rubuta a farkon musulunci waɗanda suke nuna irin yadda annabi yake sarrafa harkokin dukiya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam yanzu wannan yarinya annabi auren dole ya mata ba auren dole bane yanzu wancan da yake da ita shi dama me yake bukata a mayar mai da kuɗi an mayar mai da kuɗi ita kuma an ba ta zaɓin alheri kuma da a ce ta zaɓi annabi ya ta kuɗin zai ɗauki kuɗin ya ba ta kuma shi shikenan ta koma garin su jama'a kun fahimci wannan to bari ku ji wani abu da ya faru wanda da ya faru danginta gaba ɗaya suka samu yanci kuma Aisha ita take faɗi shi yasa Aisha duk wannan abin da kaji take ko kishi ne kawai irin na mata amma ba hasada ba ce Aisha ba ta da hasada don ba tana da hasada sai ta ɓata juwairiya sai ta ɓata safiya amma kishi ne in ya yunkuro mata tayi amma in ta tashi ba da labari sai ta faɗi gaskiya abin da ya faru Allah ya ƙara miki yardawa ke uwar muminai as-sayyida Aisha as-siddiqa bint as-siddiq qubida an-nabi wa ta bayna tara'ibi fa hasbi bi hadha maskharan wa kafani al-bayt bayti wal makan makaniya waƙen Aisha kenan ta ce manzon Allah ya rasu yana runguma a hannuna na biyu wa mata na tara'ibi fa hasbi bi hadha mafkharan wa kafaniya tace ai ko wannan kada ya ishe ni alfahari wannan darajar ma ta ishe ni ni kadai a musulunci a ce ni ce Allah ya ɗauki ran manzon shi yana rungume a kirgina akan hannuna sai ta ce wal baitu baiti a cikin ɗaki na ya mutu a ɗaki na aka rufe shi a daidai ina aka rufe shi sai ta ce wal makanu makani wurin kwanciya ta aka ɗaga na nan aka yi manzon Allah kabari ka ji Aisha in baka santa ba as-siddiqatu binti siddiq wannan ita ce Aisha yar gidan Abubakar matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya zage ta ya zama arni wanda ya ki jininta munafuki munafiki ne wajibi ne ka kaunace ta faradiyallahu ta'ala anki fil akhirati wal ula qalat aisha tace wa kharaja al khabaru ila nas sai labari ya fito ga mutane don kun san a ɗaka aka yi ko a cikin zuba? to sai labari ya fito ilan nasi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qad tazawwaja juwayriyata bint al Haris ibn abi dirar don labari sai kewaye gari yan jaridu jaridun ranar tashoshin rediyo ko ina gaba ina son ku gane tun a wancan zamani fa duk wata kafar yada bayani da ake da ita a yau to a wancan zamanin ma akwai ta kuma akwai fiye da haka na'am inna ma abin yana canza salo ne da kowanne ya zamani ya zo a zamanin iyayenmu akwai injin nika akwai injin markaɗe akwai blender amma salon ne yanzu ya canza ko ba sa markaɗe ko ba sa jajjaje to kaga mu to haka a wancan zamanin ma akwai yan jaridu akwai kafafen yada bayanai akwai superway superway super highway akwai wanda ya fi internet gudu a lokacin shine wahayi kasan haka bature yake kiran internet the information super highway wai hanyar yada bayani wadda tafi kowace gaggawa ita ce internet ko saboda bature bai taba sanin akwai wahayi ba wahayi was the most super highway that God the Almighty communicates to his servants. Internet, bature yana ganin yanzu da an harba bayanin zai je. To wahayi kuma fa, ya fi internet sauri. Ina fata an gano, sauki ya tabbata ga Allah. saboda haka nan da nan labari ya kewaye ko ina cewa manzon Allah ya auri juwairiya yar gidan shugaban kafiran yahudawa da suka kawo wa manzon Allah hari qala nasu sai mutane suka ce asharu rasulullah to bani mustalij yanzu sun zama surukan manzon Allah wa arsalu ma bi aidihim mutane sahabbai sai suka yi ta sakin waɗannan mutane da da aka rarraba aka ba su sai suka yi ta sake su suka ce surukan manzon Allah ne kai ka buƙe surukin manzon Allah a matsayin bawanka sai suka yi ta sake su Aisha ta da قالت عائشة تجب دبار الأباري iya فلقد اعتقد بتزويجه ta مئة أهل بيت min بني المصطلق saboda auren da manzon Allah yayi da wannan juwayriya sai da sahabbai suka yanta mutanen gida ɗari daga cikin kabilar banul mustaliq kai ka duba ba a zamanin yanzu ba a zamanin da ƙauye guda nawa ne ba a ce yana da gidaje ɗari in ba babban ƙauye ba to duk ƙauyen da aka ce an yi wa mutan gida ɗari alheri wannan alheri ya kai alheri da kake tunani yanzu gwamna ko shugaban ƙasa ko minista ko wani attajiri ya shigo cikin anguwa ya raba wa mutanen gida ɗari buhun shinkafa ina ne labari da zai je ba idan labarin ma ya tashi bansin a yadda labari yanzu yake juwa sai a ce duk garin ya raba ta ce duk garin ya musu buhun shinkafa guda musamman tsofaffin suka ji labarin wani sai ce ta ha ai duk garin ya raba shinkafa duk garin saboda an ba gida ɗari to balle a wancan zamani mutanen gida ɗari sahabbai suka yanta saboda sun waye gari sun zama surukan manzon Allah ne sama a'lamu ra'atan bar ku ji comment din Aisha daga nan za gane gaskiyar magana da na faɗi Aisha ba ta wata macen Annabi Hassada tace tunda nake ban san wata mace kanat a'zama ala qaumiha barakatan minha ban san wata mace wadda ta ci kowace albarka ga mutanenta fiye da juwairiya ba juwairiya ɗan albarka ce ta jawo mutanenta yanci ta jawo mutanenta alheri saboda manzon Allah ya aure ta to nan kuma ku dubi yadda sahabbai suke girmama manzon Allah za mu zo mu dubi wannan yanzu ba ƴaƴan manzon Allah ba ba jikokin manzon Allah ba ba almajiran manzon Allah ba a asirikan manzon Allah kuma yahudawa ne mustaluka yahudawa ne an fahimta jama'a yahudawa ne amma kuma ku dubi irin yadda al'amari ya faru za ka zo muna karatun tarihin nan ba da jimawa ba ka ji daga cikin waɗanda aka sake hadda ubanta da ya je ya natsu ya gyara fada kuma shi kenan sai kasaita ta sarauta sai ta dawo mishi sai ya ga cewa shi da yake makiyin manzon Allah kuma a ce ga can yanzu a gidan manzon Allah sai ya ɗibo fadawan shi suka zo kofar gidan manzon Allah suka yi ta'ashar suka yi ta'ashar sai manzon Allah ya ji sai ya fito bayan Allah lafiya eh yar mu tana gidan nan ne Shi ne muka zo a fito mana da ita sai manzon Allah ya ce wace ce sai suka ce juwariya sai manzon Allah ya ce ina zuwa sai ya shiga gida ke ba wasu mutane da wani da wani da wani kin san su tace na san su ai wani ubana ne to sun zo ganin ki fito ta fito to ga su nan za ki bi su sai ta ce wa waɗannan waɗannan ba ni ba su har abada ai manzo Allah ya ce to kun ji idan tana so ta bi ku ta bi ku sai Allah ya koma gida shi sai koma gida bai na tsaya wurin babban balle abin yanzu a ce ai shi zuga ta ai shi kaza sai koma gida sai gama hayaniyar su ka sai ta rufe kofar gida kawai ce shigo wata gida ta rabu da yin iska arna wannan na daga cikin siyasar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kar ka sake wani wanda yake da wani abu da yake da'awa nashi ne a wurinka dan shi ne zo karatu rinka a matsayinka na malami a yar shi ka aura daga baya ya bayyana cewa shi baya nan ƴan uwan shi suka aurar maka a a dan shi ne yake aiki a shagonka ko ma'aikatar ka yazo karka sake ayi jayayya manzon Allah baya yin haka so ba shi cikin sunna ahli sunna wannan ya faru tun a makka zaid bawa ne daga kasar habasha da kanin uwar shi da wani uban shi suka ji labarin yana ainihin wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam suka taho khadija ce ta mallake shi ta bawa manzon Allah shi da suka zo suka samu ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce mun samu labarin dan mu yana wurin ka Ka faɗa mana duk abin da kake so mu masu kuɗi ne mu baka ka ba mu dan mu manzon Allah ya ce a'a me ya zafi ba abin da ya zafi tashi nan ku dauke shi kai zai eh hado kayan ka kabi su ce wa wadannan eh har abada ba zan bi su ba wurin ka nake so manzo Allah yace zaid ka bi su ka zauna cikin yanci ka zama ɗa? ni fa kai bawa ne a wurina yace wallahi manzo Allah in zauna wurin ka ina bauta ya fi ne a ce wallahi alazim na tafi na zauna tare da su ina da sai ce to da kun ji jawabin danku sai suka ce to tunda haka ne mu ma mun yarda gaban shi manzo Allah ya ji daɗin wannan abu da zai biyo mishi ya ɗora shi a gaban raƙumi yana cewa garin maka yana cewa daga yau na ta zaid bayan na ɗanta shi daga yau suna na ba a rinka hada da sunan shi zaid ibn muhammad zaid dan muhammad ba a rinka cewa kar a sake cewa zaid dan harisa ni ne uban shi a garin nan manzo Allah ya ji dadi sai da aka dawo Madina Allah ya haramta tabanni ud'uhum li aba'ihim huwa aqrab aqsat 'inda Allah ku kira su da sunayen ainihin ubannin su shine daidai a wurin Allah kenan kaji irin yadda siyasar manzon Allah take a watannin baya jama'a nan da aka yi hayaniyar bana da nan kusa da makarantar mu akwai mutumin da yake ya kawo dan shi makarantar nan amma bai taba zuwa ba ta hanyar matar shi dan haka sai aka je aka buga kan shi aka ce mishi ai an buga bau a makaranta albani an kashe albani da almajiran su gaba sai to a gigice ya shigo fa har ya sama har ya zo office ina yana cewa na zo ne ko gawa ɗana ku bani sai na ce to na farko dai tukuna babu wata gawa a nan wannan makaranta da kake cikinta yanzu ita ce makaranta albani ni kuma da ke magana da kai ni ne albani sai kuma ya kamar jiri ya dauke shi haka sai koma ya zauna shi ce to aka ce an kashe ku ce muna nan da ranmu lafiya kalau hanyar wa afiyan hanyar wa afiyan eh muna nan to sai kuma ainihin wasu ƴan uwan shi a to su dai za su tafi da yaro sai na ce ba komai a zo a dauko mishi kayan shi sai wani cikin malamai dan me sai nace a aje da ko mushi kayan shi siyasatu rasulullah muka ce muna bi a wurin tsarin manzon Allah muke bi aje da ko mushi kayan shi da aka dauko kayan sai kuma za su jayayya shi ne ce kaza suka ce a tun a gida mun yi ne mun samu yaron mu da rai za mu tafi da shi mun samu shi mata ce mu tafi da gawa nace ba komai abin da za a yi ku dauke shi ku je da shi gida idan kun yi shawarar zai dawo duk sanda kuka dawo da shi za mu karbe shi idan kun yi shawara ba zai dawo ba ku yi mana fatan Allah ya zaunar da Najeriya lafiya sai na ce mishi amma wannan musibar addu'a ce kawai maganinta amma gudu ba shine maganinta ba sai nace kaga ban san ko kai waye ba amma kai ma target ne na wannan musibar wato kai ma wannan musibar tana binka bata kawo kanka bane kawai dan haka ka roki Allah Allah ya kiyaye sai abokin shi yace ai Allah ba ta malam dan ma baka san ko waye da nace ko ma waye a duniyar nan yau shi target ne wannan musibar tana harin duk wani mai ne ba wai musulmi kadai ba ba kafiri ba kadai ba kowa tana hari wannan musibar waye bata ci ba har a cikin garin Madina an buga bam a cikin garin madina an buga bom an harbe mutane sun zo umara musulmi sun yi umara sun fito masallacin manzon Allah an fa bindigogi an harbe su saboda haka addu'a muke fatan ku ci gaba da Allah ya tsamar da ƙasa lafiya amma gudu ba rayuwa to me ya faru suka yi dai dan fafa burzon sun yi ficewa ta sai suka yi shawara suka bar yaro aka koma da akwatin shi shikenan to me faru da muka ba da hutun karamar sallah lokacin hutun babbar sallah lokacin da suka tafi sai suka yi shawarar bari su rike yaro suka rike yaro suka canza mishi makaranta sai kai shi wata makaranta a malami. ikon Allah da yake Allah musawwir ne haka yake ji al'amuran shi katangar da makarantar da aka sa yaro suna ainihin shiyarin katanga wato katanga ɗaya da wata coci inda aka je kuma aka buga bom a malali kaga bom din ya bi yaron kenan abin ya faru da kwana biyu sai kuma suka yi mana waya wallahi tallahi na dama bai da lafiya mun shi sa ba a dawo makaranta ba da shi to shi shikenan yanzu ya samu sauki ba shi nan ba a dawo da shi nace Allah ya iso da ku lafiya aka zo kawo shi ko malaman ban taɓa faɗa wannan maganar ban ɗin da aka buga a jikin makarantar yaron kuma aka buga yanzu katanga ɗaya ne kuma a cocin nan da aka buga a malali sai daga baya da muka haɗu da uban a wani gari yake gaya ne. yace ai shi tun lokacin ya gamsu amma matar shi da ƴan uwanta ne suka ce su ba su gamsu ba ana buga ban kusa da wannan makaranta ka aka shi musu da wata rana to shi ne suka cire shi suka kai shi can to me ya faru sai kuma aka buga ban din nan in an buga gida bakwai daga makarantar to can a katangar makaranta aka buga duk hankali idan musiba ta faru ko addu'a ke addu'a ake amma duk wanda ya ji an buga yi kaza <clears throat> yana jin daɗi yana murna ko wallahi yana nuna akwai sharri a zuciyar shi duk wanda ya ji musiba ta faru a wani wuri yana jin daɗi wallahi akwai sharri a zuciyar shi sa'an nan na gaba duk lokacin da kake tare da jama'a kai kuma karka sake kai packaging jama'a karka nannade jama'a ka saka su a cikin gugun goro duk lokacin da kake tare da matarka ko sai ubanta sai ya sha wani alwashi ya zai nemi tashi hankali sai ta ce a tashi ki je gida in an daidaita ka dawo karka ce tun da matarka ce a je kotu da kai da surukinka a je a yi kaza a baba eh me kake so wanke ta dawo gida sai ka ce shikenan zan kawo ta baba sai ka shirya sai ka kaita ka lallashe ta ita kije so galibi matasa ba su san wannan siyasar ba idan suka naɗa kan liman a masallaci sai suka ce ka kawo musu izini dungun kuturu ba haka suke cewa ba kana dunkula hannu ka kawo musu zaman hutu kana yin doguwar kira'a ba sa son ka sai ka ce alhamdulillah shikenan Allah ya saka da alheri abinda da muka sai ka tafi za su nemo ka amma in ka ce wa ni eh ba dai kun nada mu eh, sai dai ku gudu wallahi in ni ne ina nan a je a zo da yan sanda su buga tiya gan su yi kaza din su yi kaza ka ce kai dai tana nan aliman wawa ne kai baka san a annabi ba shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallam. babu jawawa a cikin ta shi yasa musulmi ba sa zuwa su mamayi gidan wani musulmi ba sa zuwa su mamayi masallacin wani musulmi nasu suke ginawa wanda ya zo neman fitina wurin su su yi maganin shi amma ba sa zuwa su nemi fitina wurin kowa don haka ku kiyaye wannan ka'idar an naɗa limami a kuba duk sanda ya tashi sallah in ya karanta fatiha sai karanta sura sai ya cike da kulhuwan lahu ko kuma duk sanda ya karanta fatiha sai karanta kulhuwan lahu sai ya karanta wata sura daban sai kawai sai abin yana wa mutanen masallacin suna jin zafi sai suka zauna to liman mu irin wannan salo na ka gaskiya ba mu yarda da shi ba wannan kullu wallahu in ma ita za ka rinka yi kullum in ma ka rinka barin ta kana yin surorin da kake yi amma kullum ka yi kullu wallahu sannan ka karanta sura gaskiya liman ba mu yarda ba liman ya ce to gaskiya ban gaya muku ni kuma na yanke shawara abin da zan yi kenan amma abu ne mai sauki kwantar da hankalinku limanci na bai ko suka ce eh to amma kuma ya gata malam ai mu gaskiya ba haka muka so ba mu dai ka bar kullu wallahi wace a ah, kullu wallahi suka fara zan bari ba amma zan bar limanci suka ce ah to kuma ai riga ta malam irin wannan limanci naka mai dabuwa mu eh, dai da ka hakuri dai ka bar kullu wallahi wace ni kuma ba zan bar kullu wallahi ba to sai suka hakura haka baban sun so ba ana nan sai annabi ya kawo ziyara Quba dama ya zo cikin hadisin Bukhari da lana asabar annabi yana zuwa ainihin Quba a kasa yakan je sallallahu alaihi wasallam shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana zuwa sai suka ce yawa da ma mali manya na ce kul huwallahu kullum ya manzo Allah sai ya kul huwallahu bayan Fatiha sannan ya sura mun yi juyin duniya domin manya ce ba zai bari ba to ya manzo Allah ga dai liman nan ga kanan yanzu Allah madadin ya ce liman kai dan ne ne kada ka sa ka kawo bid'a ka kawo raba kan musulmi sai manzo Allah ya ce kai ne mai eh, me yasa kake yin kullu wallahi kullu sannan ka karanta wata sura sai ce wallahi ya manzon Allah ni ina son kullu wallahi ni ba zan iya yin sallah ban yi kullu wallahi ba sai manzo Allah ya ce hubbuka iyyaha adkhalakal janna kana son kullu wallahi eh, to kai dan aljanna ne sai manzo Allah ya tafi ko kuma mu ji za ku bi dan aljanna sallah ko kuwa za ku bi dan kame kame eh wannan dan aljanna ne yanzu liman da harshen manzon Allah manzon Allah ya sa stamp an buga visa ana jira ne mutune ya shiga aljanna shine limamin ku za ku bi dan aljanna sallah ko ku aljanna ko kuwa za ku bi mai lalube irin yadda manzon Allah yake siyasa shi shi yasa manzon Allah ba hayaniya a cikin al'amarin shi ba fada ba rikici ko kun fahimta kowa manzon Allah yana ba shi yancin shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi don haka mutum matar shi ta zo ta shiga makarantar ka ta mata sai shi mutumin ya zo ya ce bai yadda ba kenan tare da cewa tun farko ka saba ka'ida ba za ka ɗauki mace a makarantar mata ba sai da izinin mijinta in ba haka ba muharraminta ubanta ne wanta ne wani wanda yake babban al'amarinta ne bai halatta kawai mace ta zo maka makaranta kawai ka ɗauke ta ba a waye mijinta waye babanta duk a samu waɗannan details din kaga ran da wani zai ci mutuncinka ka tana makarantar nan sai ka ce a aiwa mai kawo ta ai shi tana makarantar na ainihin da ya kawo ta so da ka ahlus sunna ku zama kuna da tsari kuma wannan tsarin ba mu ne ɗan boko muka kawo ba wane mu wannan tsarin na manzon Allah ne fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ku dubi irin wannan albarka ta wannan mata juwairiya tana gidan manzon Allah shi ubanta ya san alherin da ke daga cikin alherin ko shine shi kanshi aka sake shi don shi kanshi ba an sargafa mishi igiya ya shiga cikin kaso amma yanzu an sake shi amma duk da haka ya dawo madadin ya sallama ai gaisuwa ai mutunci da ashar ya fara ka zo ka ji suna zuwa sun cika kofa gidan manzon Allah da zage-zage da ashar manzon Allah ya fito manzon Allah bai fito ya ce ku musu duka ba tambayar su ya aka yi me yake tafe da ko a da yan mu a gidan nan so da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin tsarin shi kenan to dukkanin ahli sunna an suka tsaya a tsarin manzon Allah ko haka za su da a babu compromise amma babu rikici shine ba za ku bar wani abu naku da kuka yarda da shi ba saboda wani sannan ba za ku rikici da kowa ba wanda duk ya tsogale ku kuma ku yi maganin shi ku koma ku ci gaba da addini shine abin da annabi ya a wannan yakin annabi na zaune ya ji suna shirin za su afko mishi sai da ya tabbatar tukuna sai ya bi su har garurukan su ya bubbuge su shikenan aka kamo aka tawo da su shikenan an yi maganin fitina kenan ba sun je sun ci gaba da yahudancin su a Muraisiya annabi zai ci gaba da musulunci a Madina kowa ya shi ko kun fahimta jama'a don haka muka aika da sakon da muka fadi a ɗazu. muka ce duk wani mai sarauta duk wani jami'in tsaro duk wata gwamnati duk wata kungiya duk wata hukuma duk wani mutum daya duk wasu tattaruwar mutane su kau da kai game da albani su kau da kai game da makarantar darul hadisi salafiya ba barazana ba ce makarantar mu ga kowa mu ba barabara bane ga kowa ba za mu daki kowa ba za mu zagi kowa ba za mu kona kowa ba za mu kashe kowa ba shi cikin addinin mu amma in ka taho neman mu da rikici za mu iya kashe ka za mu iya hallaka ka za mu iya maka ne menene idan ka taho da rikici wanda yake ba na neman rayuwar mu ba za mu kama ka sai mu kai ka wurin jami'an tsaro haka muke yi amma an ka shigo wurin nan da nufin abin nan za mu daka ka mu daka ka mu daka ka mu daka ka in ya kai mu kai ka kofar sarkin zai mu jefar da kai mun ga kai asalin inhabitant ne dan kasa ne idan mun ga dan iska ne dan zamani ne mu kai kwamishinan yan sanda mu jefar haka muke ba ma yin abin mu a goyi shi yasa yau shekaru kusan goma sha biyar da suka wuce haka muka rubuta a saukin zozo muka rubuta a kwamishinan yan sanda cewa yan shi'a suna zuwa suna neman mu da rikici a masallatan mu duk wanda ya zo neman mu da rikici to za mu maganin shi za mu zo mu kawo muku mu jefar muku da gawar shi a nan idan kuwa ya zo ne neman jayayya ba tare da fada ba tare da waki ba sai mu kama shi salon alai sai mu kawo muku haka muka ga sarki haka muka ga kowa ba ruwanmu da kowa